Allah muna roƙonka ka ba mu ikon aiki da abin da muke karanta abin da muke ganewa na kuskure Allah ka ba mu ikon gyara Allah ka mana gora cikin abin da za mu karanta a yau da ba manta ba muna cikin babu tahrimin ya haji al-mayyit da mun karanta hadisai uku a cikin ka. yau za mu tashi kan hadisin muhimmin shubba وعن يسمع بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب لما نيح عليه يوم القيامة متفق عليه وأنا حديث بما ya zo na magana a kan hannun kuka da mutuwa kuma kuka da mutuwa nan ba wai kuka na alhini da duk da hawaye ba kuka na ihu da raki da yanke kauna da taimakon ubangiji su fara mota ganin wanda ya rasu da allah yana ɗaukar ɗawainiyar mutum ko ya zama ma'aikinsa ko ya zama mai gidansa a kasuwa ko ya zama mijin wata ko ya zama wani mai hali a unguwar yana ɗaukar ɗawainiyar makarantar wani ko na makamancin wani sai Allah ya ɗauke kayansa ibtila'an jarabawa ne domin Allah yana jarraba mutane ta hanyoyi daban-daban a ciki akwai mutuwa inda Allah ne ce wa lanabin wannan kun bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa nafsin min al-amwali wal anfusi was thamarat to duk jarabawa ne shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ba ruwansa da wani ne yake ma kaza wani ne yake ma kaza ni lokacin ka yayi ko lokacin sa yayi ko waye ya riga wani kawai zai ga kuma ya za ka yi za ka gane abin ba daga wannan din bane daga Allah ne ko kuma za ka kama ibadiwa irin wanda annabi sallallahu alaihi sallam ya barranta da me yi za ka ji wa haushi yana bango ya faɗi ma'ana kenan ba me yi wa zuri'a ko faɗi hijira ya tafi manta Allah ne me yi ya kuma yi sauko da sanadin ta hannun wani mun ji abin da Allah zai baka na arziki na dukiya na Allah ne ya sanya ku a doron ƙasa ku zaman to mustakhlafi masu wakiltar ubangiji wata ala. ba shi ka tafi za a iya wakilta wani kuma duka wakilai ne in yau liman ya mutu ba za a daina sallah da Allah ya samu wanda ya fi shi ma a cikin garin zuwa haka muka auna shi hikimar rayuwa hikimar mutuwa wallahi wani an mutu wata sai ga gawa da aka mutu domin haka suna rayuwa ce al'amur shi ba ba a ittasa inna ma'al husri yusra wa inna ma'al husri yusra saboda haka yawan malamai suka ce yusrani ne yukazi da usul ruwa. Sauƙi biyu ne ya tinkari wahala ɗaya. suka ce inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra suka ce al usr din guda ɗaya ne aka maimaita shi amma yusru fa mutabayina daban-daban sauki bisa sauƙi ne Za aka fi wanda aka mai rasuwa ake kwaɗantar da shi istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yayi ko ne kalbin qani'a zuciya mawadaciya zuciya ne sakankance cewa lallai ya yadda Allah ne ya ɗauke wanda ya ɗauke kuma shi zai kawo masa madadi kuma ya haɗa da addu'an da manzo ce sallallahu alaihi wa sallam mun kai اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ta abin da za ka yi ka yi kuma wa an ta mumkinun bi ta haƙiƙihi kara mai jin cewa abin zai yi wani da ya rasu na yi allahumma a jini ina da tabbas allah zai iya canja min da wani ma da ban san shi ba kuma ya mun ɗawainiyar da duk wanda nake tunanin waɗannan ne ke yi to amma an tsaya ana ta ihu ana cewa na mutu na lalace a bangowa fadi a mun ƙari mun kan samu ta ƙari to shi ke nan sai Allah ya ƙara da kai ta haka ta ƙari to je ka ƙari to shi kenan yayin da mutum yake irin wannan kukan ɗayan biyu ne malamai suka ce idan ka san cewa ɗabi'un mutanen ku yin irin wannan kuma tun kana raye ba ka yi ƙoƙarin musu wa'azi da su daina ba so da yawa za ka ga wallahi har gidan ɗaliban ilimin gidan malamai wani lokaci sai a yi rasuwa ka rika jin wani irin hayaniya da ihu da yake faruwa daga ciki idan ah, jaron ai wani suna kukan rabuwa ne ai ka ne ai ka ne ba wani wa'azi ba wani jan hankali wannan yana nuna karatun da muke galibi yana takaita a karan kanmu ne ba ma faɗaɗa shi ya shiga gidanmu ya shiga 'ya'yanmu nuna da cewa ce ka zo harsa ka koma wani gida ta kama abinci kana ci kana yabanta kana sanji sai kan kuma shigar mata da sakon darasi ga darasin da muka je yau abu za aka yi abu za aka yi daga nan ma ita tana jin daɗin kuna kamar hira za ta karu da kai zai kuma zamanto abu mai amfani amma mutum nawa ne yake ƙoƙarin yin hakan a ce ya ɗau darasi ya koma gida an kawo masa abinci yana ci yana kuma bayanin darasin ba duka ba ne yan kaɗan an dace akwai kaɗan wani ɗan da zai ji darasin ya rufe a nan ya fi kenan da Allah da za ta tambaye shi yana isa gida daga ina kake daga darasin mai aka yi sai ka jera ba ka mutane yana da kyau wani da ɗaukar darasi wata masuliya ce da muke so mu gudu mu tsira da mu da iyalanmu gaba gida. ba wai mu tsira su shiga cikin wahala ba ko an kusa kuma a cikin naro ba kawai ku ci bane mu zauna da shi a mu yi aiki da shi Ka kasan gidanka ana yi yi ƙoƙarin ana yayin da ka ana su kuma suka yi ka ka kuta ka yi naka abin ake yi ma wanda aka yi masa dukan sai zama kai Allah ya ɗauke maka hadisi yana gaya mana cewa man ni a alaihi wanda aka masa duka irin wannan na jahiliya din mun lalace mun tsayewa da ya tafi wani ya kaza فإنه يحذر لما نيح عليه يوم القيامة ذهب فأذاب تشيره ممكن لأكي فتا لعل أحد يشون أبو يلك مثل أعلى يوم القيامة لذي دميش لعل أن يسمي ملايكون إنك يوم وزنفك مي أذاب ضربة وزنفك أتنين تلك أن ما أذاب بشيء وهو فعال جمالي zai iya abin da ya ga dama ko da kuma nuna ba ta iya tsawon wuya ya abin da ya tafi ba amma dai azaba sunan ta azaba ko da da ruwan sanyi za a ba sai ta zama mata bala'i kusa wuta da aka sa annabi Ibrahim alaihi salam Allah sai ya ce mata ta zama barkan wa salama arabai suka ce ba sai an ce wa salama ba to da ahlaka mulbar sanyin ba da ya halaka shi su nawa za a ce maka sanyi ya kama shi sanyi ya hallaka shi ya yi sanadi sanyi da shi sanyi mura sanyi pneumonia ya kuma da yawa sanadin sanyi to Allah yana iya azaba da duk abin da kake tsammanin ni'ima ce to Allah ya ga dama sai mai da shi azaba wa ba ya da junuda rabbika illa hu Allah ya gama da kai da abin da kake raina a ba ce ya fito so da haka malamai suka ce وهذا محمول على من أوصى بالنياعة ba da موته yake wannan wanda ya bar ma dama yake yi ya mutu a yi masa domin da a kasashen larabawa kan samu da su aikin su ne ma a ɗauko ayar su rika kuka mu da aka yi mutuwa kura da duniya a ku ba ba za a nemo wasu su rika yi a biya su ne ko yin mutu ya kuma ciya ma da yi da ƙarfi ya an hana ya fi iya wannan an fa an yi muni a aiki ko kuma don yin fi da adamin ya a ta aiki ya yi wasiyar ta ayi ba ko ya yi wasiyar ayi ko wanne yana iya ɗaukar ma'ana kuma yana iya ba da wato sababi na azabtar da mutum amma ya yi ya yi nasiha ya yi wa'azi ya faɗaɗar to wala ta ji wa zira da yau da wasa wa Allah ya kare su sani illa mata wa ana sai aiki da wani can dukkan su daban sai kuma abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi ne karshe daban Allah ya ba mu dace wannan hadisi akhrajahu al-Bukhari wa Muslim وروي فيها مصيبة بضم النوم وفتحها قلت مصيبة وأتي نسيبة رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا نلوح متفق عليه والنظام دين وصلوا لتسكين abin da alkawarin da suka ko a cikin da zai wannan ba ko wafiya rafi Allah anha wanda ake masa kirani mai rasulatun nisa wato an mutuwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta shahara da yi wa mata wanka saboda iyawar da ke ba wai dan zaku ba ba abun ka da ne mun shi ne ko ta ba ta iya ba dai ana tunanin wani mutuwan daman ne ta ba ta Kana ganin yanzu za ta tafi amma mai kishi mai karfi mai karfi a cika shi kuma an yi rasu an ce kwana da gawa ma ba zai ba sai kwana a birgice ba ba tsira da ya canza cewa yana da shi ma gawa mai tashi da ɗauko saboda saboda tsoron rufa ita wani bai san hiranta wani tana mai zancen mutuwa ce ba ka iya gira ba kawai giran duniya kai wani yana lissafa abubuwan da yake da muni aka ga to ai wannan abin da kake lissafawa a shekarun da kake da suke da yan ka iya yin wasu kamar wanda ya sauki kuma bayanan naka ya yi nisa sosai in ci wannan buri na ne mutuwa kuma ta Allah ba zai sa in daina buri na ba in dai mutuwar ta ba ni ka da ta hanyar mu amma dai ba zai daina ba ga wannan shi ma wani tawakkali ne irin nan wanda ba a jiran sa mahmud domin so ake ka rika tunan cewa za ka mutu kuma ka karanta burinka don ka san rayuwar ba ta da yawa mata sun yi manzo sallallahu alaihi wasallam mubaya'a in ma ya zama lokaci fatu maka in ma ya zama lokaci ko a madina yawa ne wani rana da yake zama da su ne musu darasi kuma kamancin wani yakan suka zawa alkawari nan ce mu baya ka yi alkawari na yi wa Allah subhanahu wa ta'ala wasu da'a na musamman daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maza suka yi mubaya'a kowa sai an kama hannunsa sai sun gaisa da manzon sallallahu alaihi wasallam amma mata sun yi gaya musu kuma su kawo alkawari domin haramun ne taɓa jikin mutum da ba muharraman ba uku hafiyar ke cewa yana da cikin alkawarin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ɗauka mana ko muka ɗauka a gabansa cewa Allah na zuci ba za mu rika kukan mutuwa ba kuka na ihu da rai mu an fi sanin mata da shi maza suna da nau'in juriya amma mata ta sai ka ga mu addu'a ko da kuwa suna da awar ahlus sunna ne وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وجعلت أخته تبكي وتقول لا وهكذا وهكذا تعجج عليه فقال حين عطاء ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك يا رب abdullah bin rawaha yake cewa Numan bin shi yake ba da labari cewa abdullah bin rawaha wata rana ya suma bai da lafiya ya suma matan gidansa suka ɗauka mutuwa ne sai wata kawar ta take ta kuka tana cewa wa jabara Wakaza tana تنا لسا wasu abubuwa da take ganin tana hora a wajensa aljabal misalin dutse wani abu ne mai karfi wani abu ne da kai karo da shi sai dai kai ba kamar tana so ta ce abin dogaro na abin da na dogara da shi alhalin kuma Allah ne kaɗai abin dogaro shi za ka jinjiya da shi ba za ka faɗi ba amma ba wani wanda a duki da rafin duki na da ba su sai ya gana, sai Allah subhanahu wa ta'ala ta yi tabbatar abubuwa da yawa da shi ma rawin bai kawo su ba kuma babu wani fashi a wajen sanin su ba sai ka dace sai ka bar su to an tana ko abubuwan da ta san yana yi mata ta fara shi na afa sai mai masu kuma Ina da ya rasu sai ya zama bai rasu ba مفرقة ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك ba wani abu da kika faɗa cewa ni ne ke miki ki ko ni ne kamar ki ba ke sai mala'ika ya tambaye haka ne kuwa labarin haka yake kaga wannan yana nuna maka wani abu ne na bincike wani abu ne mai ban tsoro wanda mutum bai yi wasiya a gidansa bai koyar da gidansa ba to za su iya zama su masa bala'i Allah ya kare mu hadisi na gaba yake wa Ali bin Umar radiyallahu anhu قال اشتكى سعد بن عباده رضي الله عنه شكوى فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن عبد وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجده في غشية فقال أكبر قالوا لا يا رسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا قال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بجمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم بسبب عليه وأنا حديث عبد الله بن عمر yake ba da labari cewa wata rana wani sahabi sa'ad ibn ubada yana halin rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je gaishe gaisuwar rashin lafiya shine iyadatul marid tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam akwai abdurrahman ibn auf akwai sa'ad ibn abi waqqas akwai abdullahi ibn mas'ud nan manya-manya ne cikin sahabbai wannan ko kadai ba banzan aka ce sun je gai da mara lafiya a jinjina mata balle kuma ga manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda shine hakikanin uban gayya wanda kuma ne yana nuna maka tarbiya irin ta shugabanni na gari don wanda suke shugabanci bai da lafiya cikin zai yi tafiyayyen ta musamman don zuwa gaishe shi wanda mu yanzu idan ba ka da lafiya ba a mai san da in shugaban ka kuma ba lafiya kai kake da kokari ya za a yi ka gaishe shi har ma a ajiye wani littafi na rubuta sunan wannan irin wani ya dinga zuwa kenan kuma ya sai an ba ki domin ko gaya wanke zai bijiro da littafi ya duba in gane suwaye masoyansa suwaye suka zo suwaye ba su zo ba wani ma sun haɗu bayan ya zan ba a bayan an wanke in ta an masa ba zai ce yalla bai an zai ka da lafiya ko kaza na zo kuma da zuwa ba ne ba ya nuna masa ne abin ya juya yanzu amma na ga suke gajin kimiyya sun cikin ahwatu a yaki duk da cewa a daɗin ma dan shugaban ya rashin lafiya ba a kafin zuwa gaishe shi amma dai shi ba shi ya je kusan yanzu ba ita su manzo sallallahu alaihi wa sallam suka isa wadan ma da kada alaihi ya shiga wajen sa'ad ibn ubada wajadahu fi bashiyatin ya same shi ya ba su ma ana yana kwanci tamkar wanda wanda ya suma ya yi karin mutuwa wani ma aka yi zafiya wani ma aka yi gaske an soma shirin shirya shi a fahimci ba ba rasuwa yi ba daga an gane kuma sai da gane ne ma a dani a cikin na wani tsananin tsoron mu da mutuwa ya wuce abin misali wanda ya ce a kafa ya rasu ne in yanayin yadda ya samu gidan yanayin yadda ya same shi da akwai alamun nan fita rai ƙalu na ya rasu na ma suka a ya mutu masu suna akwai alamun yana numfashi halin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya gani da tausayi da alheri وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هواية سكة مرزو صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا استبعينوا آل ده منزول سنة توسياوة سعد بن عبادة حتى كيف جريم بكاء لتبدأ هواية وما ba su san matan da kukan yanzu na musu ba. Bakau amma sai yake fassara mana wani irin kuka ne kuka ne na zuban hawaye kuka ne na alhini da tausayi kawai ana tasma'un shin ba ku ji ba ne shin ba ku fahimta ba kamar manzo a nan yana so ya tantance musu kar ba su ɗauka hanin kuka da aka yi ya shafi irin wanda manzon ya yi to yaya za ka hana mu ka zo kana yi yi wannan na ba da ta faru yana da kyau a shi idan mutum ya koyar da mutane wani abu kuma aka zo wani yanayi na bayyana wani abu ne kama da wanda ya koyar da su zai ya tantance musu ne mai kyau yana da kyau in yi abun ya gaya musu wannan ba irin abun da na hana kuma. bane da nana ku ya shafi kaza wannan kuma ya shafi kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan yi haka abubuwa suka faru wani ba yanayin yadda safai suka saba sanin abu ba zai gaya musu kun gana yi kaza ko to kaza ne ba kun ga abu kaza ya faru to abu kaza ne ba a kai kaza in rabkarwa ya faru yadda ta taɓa faruwa da manzo sallallahu alaihi wasallama wannan kuma yana shafin kowa kuma sun nabba haƙi ke nabba da yake ce musu inna na yi yu'azzibu bi jami'in ayi cewa duk wanda aka masa kuka za a masa azaba to ba da zubar hawaye ba Allah baya azabtar da mutum da zubar hawaye kawai wala bi mutum qalb ko da bakin ciki na zuci kamar lokacin da kansa ibrahim ya rasu haka yanzu yana العين تسمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب إلى هنا تدعى مش أنا أقول كثير أما مدام فتوضع الفتوء أقول لأرض عليه بالإجين وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون لله إبراهيم تم النبي صلى الله عليه وسلم لله ربوا لكي هنا cikin bakin cikin a gidan kawo zuwa dandano masu muna alƙini da cin cewa an yi wata asara an rabu da wani wanda da samu ne a ce ba shi ya rasu bai to amma Allah bai barin wani dan wani ko dan wata bukata lokaci yayi kawai a tafi idan za a jaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun yace walakin yu'adhibu bi hadha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah yana azabta kuka ne da wannan sai nuna bakinsa wa ashara ila lisanihi aw yarham ko ya kan mutum da abu da kai da bakinka mana Allah yana yin azaba ko ya yi rahama da abin da ka furta da baki addu'a kai masa to Allah ya amsa ya samu rahamar wannan addu'a in ka kai wanda ba a so ka ga ta jawo a azabtar da shi da irin wannan kukan matukar yana da hannu a ciki ma'anu a ciki shi ne yi wa abubuwan a yi ba ko kuma ma cewa ma yi a yi Allah ya samu gaske saboda haka kenan wannan hadisi ya tantance mana kukan da ba ruwa da raki da tsibokin ne sai kun ta abaye da tausayi wannan kuka ba da yi a yinsa sai dai mu gane wa'adin da ke shiga dole ya zamanto ba kana yin dukkan bane don jimamin ka rasa mai masa hidima shi ma isanin harika kan na'i kamar mai ya hannu shi wancan ya bayyana ne sai kuma kukan ka ba ma na rashin sa bai wanda nan ya ce game da rasuwar nan da Ibrahim wa inna lillahi wa inna mahzunun a kai ba firak din ba ne yuhinka natijar firak ne yuhinka ko ba ka faɗa ba misalu halika ya kuru zali sai ya zamanto Allah ya alamu ma tushirun wa ma tu'linun ya san abin da ka koye ya san abin da ka bayyana kuma ka ji abin da ake so kenan shi a samu cikakken komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ka rasa wani dan uwanka ko mahaifinka ko wani naka ka yadda cewa yadda Allah ya dauke shi ya fi mu sa shi da yayi kayansa ne dauki abinsa ba mu da abin yi sai abu wannan ne kadai zai ba mu result wanda ake bukata Allah ya sa mu dace hadisi na gaba ya ce wa ana bi malik al-ashari رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تكن قبل موتها تطاب يوم القيامة وعليها سلبان من قطران ودرع من جر رواه مسلم أبو مالك العشهري رضي الله عنه يجب ومن زعل صلى الله عليه وسلم يأتي النائحة إذا لم تكن ميزوكا مجوعة ما تتوبة ذكر النائحة مباب الغلبة أقام baki mace دو سوفي لكي بعد ba don babu a سامو ba بايا idan كمان سامو mazan ثم duk abin da ake yin ko azabin da za ta biyo baya kuma idan Allah ya musu garudakatar suka kuma zuwa ta ce to za su samu sassauci a duk wani abu da mutum zai yi natijar da mummuna ne to aka iya samun canji amma ce idan an duba wasu ke dubu ma kabda tuba yana shafe abin da aka yi kafin tuba ka yi abubuwa da yawa komi girmansu komi kankantarsu ƙoƙarin tuba zuwa da allah subhanahu wa domin yadda allah subhanahu wa ta'ala bai da kankanwar ibada haka kuma bai wulakanta kankanwar sa. yadda zai sakan ya masa a komi kankantar abin da ka yi haka kuma yana sane da komi kankantar sako da ka yi sai dai yana ya da yawa duk abin da zai maka game da laifukan da ka yi ba daidai laifin za a ba ba hmm. a waya kuwa an yi yana yin afuwa da yawa waɗanda za a ma hukuma a kansu ba su da yawa amma wani duk da aka ba an yace zai zun amma shi ka kaɗan duk ma a halakar Allah ya tsawo saboda haka magabata suke cewa in za ka yi sabon karkar dubi kankantar dubi girman wanda za ka wa sabon shi ne Allah subhanahu wa ta'ala hakan za ka yi aikin lada أركتلو يتكرك في عينك لا تحترن من المعروف شيئا كرك ليل عيس عليهم ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق كوحدة أبوك سنك كيف أدعى النسوة فرع شماء الخيم فالله تسامه لا تسامه وكم متوى أبا تتومه حتى متنا تنعيسه za'a yawan تقام يوم القيامة ذات يوم القيامة وعليها سربان من Tana سنة da wani wando سربان sarban za a saba da shi shi ɗin kuma jike yake wani kafiran wani kafiran wace sa'inun yuzadu shu'lan na wani mai ne wanda kamar kanansir in an samu in an kyanta to sai yana taimaka ma wuta saurin kamar ashe kenan abu ne da za a sa mata wanda an sa ta a wutar yakan haɓaka shi wutar kuma waje kun min jam da kuma wata riga ta can wajen jarbu nau'in minan amura wani nau'in yana ciwo wanda yake haifar da kuraje a jiki duk jiki kamar kasuwa kenan wana dai ana so a nuna mana cewa za ta tashi yawan kiyama fi suratun wato musfi'a wani hali ne ban tsoro wani yanayi ne burgitarwa idan yawan kiyama mutane sukan tashi nauki nau fanni fanni kala kala wani abun tsoro wani abun tausayi wani abun kuka wani abun takaici amma duk ba mai lura da wani don me da kullum bidin min yau ba idin yubri kowa lamarin sa ya in ka gada wannan kada ta addini kai baka sani a naka ne zama ba ina sa ka aina yin ka ka sani ba Allah ya kari amin wannan yana tabbatar mana da cewa a shi yawon biyama tun kan a shiga wuta ko aljanna akan gane mutanen kirki da mutanen banza akan gane ne alamun kira akan gane ne alamun halaka Allah ta sa mu tashi lafiya mu tashi cikin kyakkyawan na wa al نبوي bin abi بن at-tabi'i an imra'atin min al المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وألا ننشر شعرا rawahu abu dawud shi an samu daga wata mata daga cikin matan da suka yi mubaya'a wa manzo sallallahu alaihi wasallam domin mun faɗa dama abin da suka yi mubaya'a suna nan da yawa to daga cikin wannan mata cikin cewa daga cikin abubuwan da muka yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallam alkawari ne daga cikin ababai masu kyau fi ma'ruf alladhi akhadha alaina afu ya fi ba za mu saba masa ba a ciki kan nakhnisha wajha abu na farko mun yi alkawari an yi musiba ta faru an yi rasuwa gobara ta kama me ya faru me ya faru ba za mu ya kushe fuskokinmu ba alhamadu shi ya kushe mutum ya rika ya kushe jikin sa yana jini a gonan amma ya a annabi ya ɗau alƙawari wa mata kar wannan to haka kuma ba wai sai na jikinka ba kowaye a duniya ya rasu aibu ne kai kuma ka zo kana aibanta jikinka kana cutar da shi Wani jan bakin cikin wani yaro wannan bai dace ba a shirya. wala nad'u wa wailan kar mu ji a kiran waili azaba kai tunawa ne a tafi kai can mu mun rasa kaza kai can mu mun yi kaza je wannan abu na uku wala na shuka jaiban kar mu yi ka kayan mu kama riga mu keta mu zama turara wani lokaci a biyo mu da kayan a cin fuda mana mu a yi wannan a yi wannan zama kamar wasu mahaukata wa'anda zan shura sha'ara kada mu da gashin mu a gan mu kamar wasu mahaukata musamman a ce ba kitso an yi watsar da kai an yayya da jiki an fita an yi ci duk waɗannan abubuwa ne da aka hana an hana mata domin ji an na gunna ya surna fi'ila Rufi suke yawan yayi baya nuna kuma namiji ya bai shiga ciki ba shi zai shiga ciki ne ma don babu auda domin domin ya yi abin da ba shi aka san shi da yi ba kamar ya shiga shara ba jami ne sai to ɗinsa sun yi yawa Allah ka kare wayannan abubuwa duka yana nuna tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ida ya musu shi yana nuna a cikin dabi'a ce ta su tuntuni suna yi ba wai a lokacin ne kawai ya lissafa musu shi ba a'a abu ne da suke yi ba musulunci da ya zo ya samu larabawa da al'adu daban-daban sai kasa su kashi uku wasu a ƙarraha wasu a ha, wasu kuma a zaba wasu aka basu yadda suke saboda kyansu wasu aka rubuta su saboda muninsu wasu kuma aka yi ɗan musu kwaskwari masu ka dawo kan hanya saboda haka wanda aka rusa dole ka nisance shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma na aiki kuma anhum fajtanibu ku san ce wanda aka bar shi ana yi kuma aka ce a ci gaba da yin shi ko ku yi fa'atu ta fa to haka wanda aka mai kuskure ma aka gyara shi to sai ka ajiye bangaren da aka lalata ka riƙe bangaren da aka tabbatar Allah ka ba mu dacewa hadisi na gaba yace Abi Musa رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجبنا وسيدا أو نحو ذلك إلا ذكر به ملكان يلهزانه أهكذا كنت رواه الترمذي وأنا حديث yana karfafa mana abin da abdullahi bin rawaha ya biya wa ɗan uwansa lokacin da ya suma take irin wannan kuka ya jawo hayyacinsa ya gaya mata duk abin da suke faɗar nan sai da aka tambaye haka yake ba kuma na أبو موسى الأشعري يكتب سوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت باب ولما مسجد زي موت akan ce ya mutu ya mutu ba wai dan shi ya mutu ba amma sai mutum ya mutu a ce mutu ba ka an shi ba mutu ne mu Allah subhanahu wa ta'ala shi yake kashe kowa to amma sai ka jingina wa kanka domin wato kamar wani abu ne na rajabi kamar yadda annabi ibrahim ya yi lokacin da yake lissafa abubuwan da allah yake masa annabi khalaqa ne da sauransu mun sai ya zo ya zo kan ciwo ba in ce wa iza mari in ce wallahi amradani ba in ce wa iza mari wa kuwa shi domin mara kuma ciwo ne zai so jinjina wa Allah cewa ya masa wani cuta to haka idan mutum ya mutu sai a ce ya ba za a ce Allah ya kashe shi shi Allah ya zama kiran da Allah ne ya kashe shi to amma min babin adam sai a ce shi ya yi wa kansa to ba da zai zo mutuwa fa yakunu bakiyin masu masa kuka su tashi su kama yi suna cewa wajen bala wasu sayyida aw na ko zani ko bacci wannan kana shugabana kana abin dogaro na kana mataimaki na kana duk abin da kake so ka faɗa illa wuce da bihi malaka sai an kawo mala'iku guda biyu su kuma sun zo yal'azari ji su rika zungurarsa kamar mutum na bacci ne ka zo da shi suna zunguran sanyin in yin kai za su a haka zagun hakan kake yadda yanke ke faɗa haka kake wannan su'alin ta ajiye an san ba hakan yake ba amma ake tambayarsa Allah kukin sarki ka hara a yi mana irin wannan domin ko ba komai mala'ika ya firgita ta da wannan tambayar ma ai wani ƙarin bala'i domin za ka ji da tambayoyin da suka zama maka dole na mara kuka wa mara jinka ko da wani abu da wani zai a cikin kasa shi duk ya karshe a cikin wannan babu ne dokta wani ya miki mana da hadisu abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الله هما به كفر الطعن في النفق والنياعة عن الميت النبي صلى الله عليه وسلم yana cewa akwai abu biyu a cikin mutane a wani riwayatin kuma ce akwai wasu ɗabi'u na jahiliya ba al'umma ta ba ta barin su suna nan tare da su ya lissafa waɗannan abubuwa to a nan kuma ya ce abubuwa biyu a cikin mutane ma'ana musulman al'umma ta a cikin su akwai wannan abu din kuma bihin kufuri mana yin wannan abu kafirci ne ana ana nufin kufurin duna kufu laisa kufurin mukhrijin min al-milla ai min kaba'ir dhunub yana daga cikin manya-manyan zunubai yana daga cikin abubuwan da ba a so mutum ya aikata su ba ana nufin wai in kana yin su ka yi ridda ba in kana yin su ka aikata manya-manyan zunubai masu bukatar tuba na musamman in ba aka ba za su zama domin maminki bulaka da kulin na ne waɗannan abubuwa a ba'alubin nasa zagin dangin mutane karka ganin dangin suwa ne mutanen banza ne a yi a ce suwa ne da a yi gaba ɗaya wannan jirgin ka zani wannan ba yi kyau ko wani abu yi haɗa ka da wani ka tattaro su yi gaba ɗaya ka mulmula musu wata a can wannan duka dace ba domin alama ce ta nuna yadda allah ya yi su bai yi da kyau ba kai ne kake ganin da yadda ya kamata su kasance fiye da Allah yadda Allah ya to wani abu na farko kenan wanda kuma za ka ga mutane da yawa suna samun kansu cikin irin waɗannan al'amura la'alla ma ba su ɗauke shi wani abu ba Allah ya kare ni sai kuma anniyahatu ala al-mayyit yau kuma kuka irin kukan da muka yi bayani wanda bai dace ba wanda yana jan kunnan mu yana firgitar da mu da tsoratar da mu akan waɗannan ɗabi'u wanda ya kan faru a duniyar musulmai ko kuma a rayuwar musulmai ba tare da suna lura ba idan mutum ba yana lura ba kuma sosai to da yawa abubuwa za su zo masa ya aikata abubuwa irin na jahiliya wanda bai sani ba yana da kyau mu rika lura rika hange kada karatun da muke yi rika zama da alaina Allah madaukakin sarki da kare mu da kare wannan baji ne ma a yau muke da sa'aya in kuma sati na gaba idan Allah ya kai mu inda za mu tashi wani babu kuma na daban wanda shi ma yana daga cikin ɗabi'un mutane da kuma halayensu Allah ya kai mu lafiya da kuma ba mu ikon zuwa da ikon yi da kuma ikon aiki sallallahu alaihi wasallama ala nabiyina بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد wasu sun tambayar da biyu ne kayan neman addu'a ne kafin babu ɗaya yana magana kan matsayin valentine na ranar soyayya da ake ta yayatawa musamman a wannan wata a wannan lokaci to dai mu gane cewa asalin sama wannan ranar rana ne na cin mutuncin addini yana da wani hadisi na musamman don cin mutuncin musulunci kuma ko da a ce eh, yana da kyau ɗabi'a ce ta yahudu in ma yana da kyau a gunsu masu ya rana su eh, ai bai wuce ranar aure ba ko yamu ta tafa ranar aure ke in kuma tsakanin dan uwanka ne namiji to ka kyautata masa a kowane lokaci shi ne alamar kana son sa ba wai ka ce kana son shi da baki ba musoyayya ai wata abaki da ba ta da rana a musulunci matsalar yaki ta wadi ne tawa mawadda ƙauna ce wacce ta fi soyayya daraja da girma isa Allah ma aiki ce zai so mu ne lallabi na amuru wa amuru su salihat zai ji an lagun rahman wudda kamin da ce hubban ba duk da wata nusu da yare sai ce wuddan lannan wuddu ya zo wal hubbu ya zo in so ne kawai so yana zuwa bidawa da wasu abubuwa amma kauna sunarsa ce kawai take jikin mutum take kaunarsa kuma haka Allah ya sanya da zaujai ku jara bainar mawaddatan wa rahma na abu biyu su suke dawamar da aure kauna da tausayi ana zare su to duk wani abu da ka rike na aure zai lalace saboda haka dai ko ne da yanzu ina addini ya hana koyi da yanzu kuma cewa ma yi ka saba musu Allah ya kare wanda kuma za ka samu musulmai da yawa musamman yan boko su da wuce shi rana ce ma mai daraja Allah ya kare muna babu ya a wani ya kawo mana faɗin da na fatima an anha lokacin da annabi ya rasu ya tabbata a hadisi ta cewa kar ba a bata ila jibrila da na'a malamai sun tabbatar da cewa ita faɗa amma ba irin da ihu da yanka kaya da da sauransu ba yanda aka hana ta faɗi shi cikin ladabi da kuma nuna cewa tana alƙinin rashin mahaifinta kuma mala'ika jibril su ce wata abiya saboda haka wannan ba zai daidai da anniya ba Allah ya samu dace a ƙarshe wani yana neman addu'a saboda wasu matsaloli kamar yadda mu ma muke da matsaloli kai ma kake da su su ma suke da su wani ma iya faɗa ba ba wanda bai da matsala muna fatan Allah ya wuce mana da wasu matsaloli duk abin da ya gare mu Allah ka iya mana duk abin da muka iya yi Allah ka sa masa albarka Allah muna roƙon ka iyayen mu Allah ka saka musu da alkhairi Allah muna roƙon ka marasa lafiyar cikin mu Allah ka ba su lafiya Alhaji Dauda har yanzu yana asibiti muna fatan Allah ba shi lafiya yana buƙatar addu'ar mu cikin ikhlasi da kankan da kai fatan mu Allah ya amsa mana Allah yana roƙon ka mu da muke da lafiya Allah ka sa mu gudanar da ita cikin yardarka manyan cikin mu Allah ka ƙara musu tausaya mana yaran cikin mu Allah ka ƙara musu sanin girman na gaba da su Allah muna roƙon gonan taruwa na mu Allah ka haɗa mu fi jannatin firdaus yan wala yin fa'u ma na ganin. illa man adda Allah bi qalbin salim Allah ka yafi mana waɗanda suka ɓata mana Allah ka tuba mun yafe musu waɗanda ba mu iya faɗa ba Allah ka sani Allah ka wuce mana gaba wannan ƙasa ta mu Allah ka zama mana da ita lafiya masu son da fitina da tashin hankali Allah ka zara wa da Allah abin da zai mana kyau ka tsere su wa gaban mu a kansa abin da zai cutar da mu Allah ka rusar da su shi kada su aikata shi Allah ka tsara mana hakuri Allah ka tsara mana hakuri Allah ka sa mu ci hakuri Allah idan mutuwa ta so ka sa mu cika da imani ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم حاسبنا حسابا يسيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين